ما أنت بنعمة ربك بمجنون Ya kai wannan manzo kai ba mahaukaci ba ne, dangane da ni'imar da Allah ya maka ta tabbas kai kubutacce ne daga hauka wanda mushrikai suka jefe ka da shi